kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun guyya saaraa kamusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu da masu kallonmu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani a kan hukunce-hukuncen mata a cikin ramadan idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun faro muhimman nasihu waɗanda ya kamata mace ta kula da su a cikin watan ramadan waɗanda suke da alaƙa da yawaita biyayya ga allah subhanahu wa ta'ala yawaita kyauta a koyan hukunce-hukuncen da suke da alaka da ramadan za mu ɗora daga inda muka tsaya daga cikin abubuwan da ya kamata mace ta kula da su a lokacin da take azumin watan ramadan shine ta kula da abin da malamai suke ce mai siyamul jaware ma'ana ta kula da kiyaye gaɓoɓinta wajen faɗawa abin da allah subhanahu wa ta'ala baya so ma'ana ta kula wajen yin kallon da allah subhanahu wa ta'ala baya so ma'ana kar ta yi kallon da allah subhanahu wa ta'ala baya so ta kula wajen tattakawa zuwa abin da allah subhanahu wa ta'ala baya so irin su zuwa gidan rawa gidan disko gidan abubuwan da guraren da allah subhanahu wa ta'ala bai yadda da su ba sannan ta kiyaye harshenta daga yin karya da kuma faɗan a shaidar zur da kuma yin hassada da ƙyashi ga mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mallam ya da ƙaular sura wal amala bihi falaisa lillahi hajatu fi an yada ta'ama wa sharabahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da bai bar magana ƙarya ba da kuma a aiki da shi to Allah subhanahu wataala ba shi da buƙatar ya bar a abincinsa da kuma abin shansa saboda haka ko da baka cin abinci baka shan wani abu to mutukar kana yi da mutane kana cin naman su to wannan zai iya sawa ka samu naƙasu a cikin azuminka saboda haka lallai ya kamata ki dinga tuna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi alju'u wal atash da yawa daga cikin masu azumi kawai abin da suke samu a cikin azuminsu shine yunwa da kuma kishi mana ba su da wani lada a wajen allah subhanahu wa ta'ala saboda sun riga sun yi abubuwan da allah subhanahu wa ta'ala baya so a cikin wannan azumin nasu daga cikin nasihu masu tsada wanda ya kamata 'yar uwa musulma ta lura da su a lokacin da take azumi shine ta kula wajen kiyaye lokacinta tabbas watan azumi wata ne mai tsada wata ne mai tsada saboda haka lallai yana da kyau ki kiyaye lokacinki wajen ayyuka na alkhairi don haka a yana da kyau kada ki dinga yawan fita daga gidanki in ba da wani dalili ba kada ki dinga yawan zuwa kasuwanni a cikin watan ramadan in zai yi ki aika wani dan sako ko wani yaro wanda yake shari'a ba ta hau kan shi ba saboda ke ki amfani da lokacinki wajen yin abin da allah subhanahu wa ta'ala yake so duk gurin da kika san a zai iya kaiwa ki saba wa Allah ko ki ci naman mutane yana da kyau ki nisanci wannan gurin sannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata yar uwa musulma ta nisanta shine nisantar hirar dare za ka ga wasu matan sukan zauna su hira har asuba wannan sai ya taimaka musu ya zama cewa ba su iya yin ibada da kuma azuminsu yadda ya kamata ba saboda sun riga sun raya dare da surutu da abubuwan da allah subhanahu wa ta'ala baya so yana daga cikin abubuwan da ya kamata mace ta kula da shi a lokacin da take ramadan shine rashin shagalta da a ah, phone mana rashin shagalta da yawan tattaɓa waya ko handset ko wani abu makamancin haka za ga yanzu irin waɗannan abubuwan da suka fito na zamani irin su facebook irin su whatsapp irin su uh, twitter da sauransu sai kaga wani lokacin mutum ya yi awa uku awa hudu yana yin waɗannan abubuwan wanda waɗannan abubuwan da zai shagala da su za su shagalar da shi daga abubuwa waɗanda suke na alkhairi don haka lallai yana da kyau mace ta kula da lokacinta a kada ta shagala da waɗannan abubuwa a nasiha ta ƙarshe daga cikin nasihu masu tsada waɗanda ya kamata a gabatarwa mace a cikin wannan wata mai albarka shine kula da goman ƙarshe tabbas goman ƙarshe suna daga cikin lokuta waɗanda suka fi albarka a kwanakin duniya gaba ɗaya saboda a cikinta ne daren lailatul qadari yake wannan daren lailatul qadari Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani cewa khairun min alfi shahr ya fi watanni dubu ya fi watanni dubu waɗanda watanni dubu ɗin nan idan ka tara su za a ga shekaru ne waɗanda suke suna da ɗimbin yawa sun kai wajen shekaru tamanin da wani abu saboda haka duk mutumin da allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da a dacewa da daren lailatul qadari to lallai kamar ya yi ibada ne ta shekara tamanin da wani abu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da goman ƙarshe ta shigo to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaura bel ɗinsa yana raya daransa yana tayar da iyalansa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana karawa akan ibadar da ya saba yi a ramadan duk lokacin da a daren lailatul qadari ya shigo abin da nake nufi da daren lailatul qadari shine duk lokacin da goman karshe ta shigo mana duk lokacin da goman karshe ta shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana zage dantse wajen ya ga cewa ya ya yi ibada yadda ya kamata saboda shi daren lailatul Qadar lalibansa ake yi a cikin goman ƙarshe ba a san wanne dare ba ne amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa yana daga cikin a mara na dara ne mana daren 21 ko daren 23 ko daren 25 ko daren 27 ko daren 29 waɗannan su ne dararen da ake fatan samun daren lailatul kadari saboda haka yana daga cikin kurakurai mace ta shagala kawai da yin ibada a daren 27 saboda ba dole ba ne daren 27 ya zama shi ne daren lailatul kadari saboda daren lailatul kadari zai iya zuwa a wasu daga cikin dararen goma ƙarshe ba dole sai daren 27 ba saboda haka yana da kyau ki yi ƙoƙari wajen raya waɗannan dararen guda goma da ibadu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kin dace da daren lailatul qadari to ana so ki karanta wannan addu'ar kamar yadda nana Aisha ta rawaito daga annab sallallahu alaihi wa cewa mutum zai ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni saboda haka kin ga tunda baki da tabbacin dacewa da lailatul qadari to sai ki dinga maimaita wannan addu'ar a dararen goma karshe abu na karshe wanda zan rufe wannan darasi a mai albarka da shi shine zakafin da kai zakafin da kai tana daga cikin cikamakon azumi saboda allah subhanahu wata'ala ya shar'anta zakafin da kai saboda ta tsarkake mai azumi saboda ta tsarkake shi daga wasu abubuwa na nakasu da yake da su kila ya ɗanci naman mutane da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin ibn umar wanda imamu muslim da bukhari suka rawaito yana cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farada zakatal fitri min ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala kulli hurrin wa abdin zakarin aw untha min almuslimin abdullahi bin umar yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta zakafin da kai wacce za a bayar da sa'i ɗaya na dabino ko kuma sa'i ɗaya na sha'ir ga dukkan wani a ɗa ko kuma bawa namiji ne ko mace mana allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta a fitar musu ko kuma su fitarwa da kawunansu saboda haka ita zakafin da kai kamar yadda malamai suka faɗa ana fitar da ita ne daga mafi rinjayen abincin wannan garin saboda haka idan mafi rinjayen abincin garinku shine dawa ko masara to daga shi za a fitar idan shinkafa ce to daga shinkafar za a fitar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci shaira ne da sa da dabino a cikin wannan hadisin saboda shine abincin da ya fi yawa a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa amma dai abin da yake daidai shine za a fitar da dukkan abin da aka fi ci a wannan garin a mace za ta fitar da zakafu da kai da kanta mana idan kina mace baliga wacce Allah subhanahu Ta'ala ya ɗora wa shari'a to za ki fitar da zakafu da kai daga dukiyarki ki sayi sa'i ɗaya na mafi yawancin abincin da ake ci a garin sai ki ba da shi a matsayin sadaka idan kuma baki da hali to sai waliyinki ko kuma mijinki sai ya fitar miki da wannan zakar wannan shine maganar mafiya yawancin malamai saboda haka dan da yake cikin cikin ki ma matukar an busa masa rai to shi ma ana so ki fitar masa da zakar fidda kai ita zakafu da kai kamar yadda malamai suka faɗa ana ba da ita ne ga musulmi mana za a ba da ita ga musulmi wanda yake miskini ne ba shi da hali domin a wadatar da shi daga fita yin bara a wannan rana wacce take mai girma ibn al-munzir yana cewa ajma'atul ummatu ala annahu la yujzi'u ala annahu la yujzi'u daf'u zakat daf'u zakatil mali ila zimmi yake cewa musulmai sun yi ijima'i cewa bai halatta a ba da zakka ta dukiya ga wanda yake kafirin amana ba saboda haka ba za ki ba wa kafirin amana ba duk da cewa kila zai taya ki murna da zagayowar idin ku na karamar sallah za ki ɗauka ne ki ba wa musulmi kuma ita wannan zakka da kan ana fitar da ita ne kafin sallah saboda haka duk mutumin da ya ba da ita kafin sallah to ta zama zakafar da kai amma idan ya bayar da ita bayan an dawo daga sallar idi to wannan sunanta a sadaka daga cikin a ire-iren sadakoki amma ba za a iya kiranta zakafar da kai ba saboda haka lallai yana da kyau a yi ƙoƙari wajen fitar da ita wannan zakkar ba don wani abu ba illa domin ta tsarkake musulmi daga a naƙasun da yake da shi na azuminsa kuma kamar yadda malamai suke faɗa an samu a fitar tun a daren idi mana ba dole sai safiyar idi ba za a iya fitarwa tun a daren idi kamar yadda malamai suke kaddara ta da kilo shine mutum zai ba da kilo uku ne idan kuma da sa'i zai bayar to sai ya ba da sa'i ɗaya mana sa'i ɗaya shine a gida kamar wasu suna kaddara shi da kusan girgijin kwano wasu kuma suna kaddara shi da a mudu guda hudu na annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan godiya ta tabbata ga allah subhanahu wa ta'ala tabbas waɗannan su ne abin da suka sawwaka na darasan da suke da alaƙa da mata a cikin watan ramadan a cikin waɗannan darasa masu albarka mun yi bayani akan falalar azumi hukunce-hukuncen azumi waɗanda suka shafi mata mun yi bayani akan a hukunce-hukuncen jinin haila da kuma abubuwan da ya kamata mata su kula da su muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin waɗannan darasa guda goma sha biyar waɗanda muka gabatar allah maɗaukakin sarki ya sanya musu albarka ya sanya kuma su zama domin neman yardar allah subhanahu wa ta'ala abin da nake so na rufe da shi na ƙarshe lallai yana da kyau mu yi ƙoƙari wajen aiki da waɗannan abubuwan da muka ji saboda babban fa'idar ilimi shine a yi aiki da shi duk lokacin da a mutum ya yi ilimi amma bai aiki da shi ba to ilimin ya zama ba shi da amfani kamar yadda malamai suke cewa hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal saboda haka ilimi yana yi kuwa. cewa aiki ya taho da sauransu idan aikin ya amsa masa kira in ba haka ba kuma sai ya kama gaban shi saboda haka lallai fa'idar yin waɗannan abubuwa ba za ta taɓa ɓoyuwa a gare mu ba saboda haka lallai ya kamata mu yi ƙoƙari wajen aikata waɗannan abubuwa da allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da su domin mu samu a ah, jin daɗi da annashuwa a cikin rayuwarmu ta yau da kullum Allah maɗaukakin sarki ya yabi muminai da cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana su ne waɗanda suke bibiyar su ne waɗanda suke sauraron magana sai su yi amfani da mafi kyawunta su ne waɗanda suke jin kyakkyawar magana sai su ɗauki wacce tafi kyawu a ciki sai su yi aiki da ita ina fatan dukkan abin da muka faɗa na daidai a cikin waɗannan darussan Allah ya ba mu lada abin da kuma muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu a cikin wasu darussan masu albarka kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. mata mata kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinun kuya tsaaraa kamusammee addiinun kuya tsaaraa